Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon POA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niya muryar arewa. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da daren yau talata 12 ga watan nuwamba ibrahim kalmasi garba ne da hadiza kiyari da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke sake kawo muku wani sabon shirin a wannan daren To bayan yayin da gwamnatoci ke shirin gina nasu cibiyoyin shiryar da kangararru bayan rufe masu zaman kansu, jihar Kaduna ta ce har daga kasashen waje ake kawo kangararru Najeriya. akwai yan burkina faso niger republic cameroon duk da akwai kuma duk gaskiya yawancin su duk mun hada su da iyalansu wasu kuma na ganin zancen gwamnati ko wata cibiya ta kula maka da 'ya'ya ma bai mata su ba kai da kake a matsayin uban da baka tsaya ka tarbiyyar da ɗanka bane sai wani ne zai zauna tarbiyyar maka da ɗanka za kuma a ji cewa bangarorin siyasa a jamhuriyar Nijar na kokarin haɗa kai gabanin lokacin zaɓe sannan kar a mance bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan alfanu ko rashin alfanun kafa wata hukumar yaƙi da labaran ƙarya ko fake news a Najeriya. kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyar akwai mu kuma tafar da shirin wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum republican masu goyon bayan shugaban amurka donald trump sun tashi tsaye suna shirin su kare shugaban yayin da 'yan majalisar tarayyar kasar ke shirin fara sauraron bahasin jami'ai a bainar jama'a a kan yiwuwar tsige trump wanda za a fara gobe laraba jami'an gwamnatin trump na shirye-shirye don sa'o'in da za a kwashe ana sauraron bayanai daga wasu jami'an ma'aikatan harkokin wajen amurka wato William Taylor babban jami'in diplomasiyar Amurka a Ukraine da kuma George Kent shi ma jami'in diplomasiya da ke sa ido kan harkokin Ukraine. Dukkan jami'an biyu a baya sun faɗi cewa Trump ya matsawa shugaban Ukraine Vladimir Zelensky lamba akan ya kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin manyan masu kalubalantar Trump daga jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2020 wato tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden kafin shi Trump ya ba da wani tallafi ta bangaren soja na kudin dala miliyan 391 da ukraine ke bukata don yaƙi da 'yan aware masu maradin rasha a gabashin ƙasar amma 'yan republican a cewar wasu takaddun da ke zagayawa a tsakanin 'yan jam'iyyar a daren jiya litinin da kuma yau talata na shirin yi wa jami'an biyu tambayoyi akan abin da suka fahimta game da aniyar trump akan hudarsa da ukraine sun kuma kafe akan cewa dama trump ya sha bayyana shakku akan cin hanci da rashawar da ke faruwa a ukraine kuma matakin ah, kin sakin kudin ya yi daidai sojojin isra'ila sun kai wani hari da ba a taba irinsa ba yau talata a zirin gaza wanda ya yi sanadiyar kisan wani babban kwamandan wata kungiyar masu zafin kishin addinin islama wata sanarwa daga ofishin prime minister benjamin netanyahu ta ce baha abul al ata shine ya kai wasu hare-haren ta'addanci da yawa da kuma harbawa isra'ila rokoki a cikin 'yan watannin nan kuma ya ƙudiri aniyar kai wasu hare-haren kungiyar mayakan ta ce harin da isra'ila ta kai ya kuma yi sanadiyar kisan matar abu al ata bayan haka ya raunata 'ya'yansa kungiyar ta lashe takobin daukar fansa kamar yadda kungiyar mayakan hamas ita ma ta yi wadda ta ce isra'ila za ta fuskanci duk wani sakamakon da zai biyo baya akan wannan mummunan farmakin da kuma yadda take kara auna su mayakan falasdanawa sun mayar da martani akan matakin da isra'ila ta dauka ta hanyar harba mata rokoki labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Shugaban Af Afghanistan Ashraf Ghani ya sanar yau talata cewa za a saki wasu fursunoni jigajigan kungiyar Taliban su uku da musayar wasu mutane biyu 'yan kasashen yammacin duniya da kungiyar mayakan ke rike da su. Gani ya yi wannan sanarwar musanyar fursunonin ne a lokacin wani jawabi da ya yi wanda aka nuna kafar talabijin yana mai cewa sun ɗauki matakin ne da zumar samun hanyar yin tattaunawar samar da zaman lafiya da 'yan Taliban. Ya bayyana matakin a matsayin mai nauyi don muradun eh, jama'ar Afghanistan. fursunonin kungiyar mayakan su uku sun hada da anas haƙani wanda babban 'ya'yansa ne shugaban mummunar kungiyar ta'addancin mai alaka da taliban wanda ma ke amfani da sunanta anas haƙani tare da kwamandojin taliban haji malik khan da hafiz rashid tun a shekarar 2014 gwamnatin afghanistan ke tsare da su a watan agustan shekarar 2016 ne aka sace turawan biyu wato kevin king ba amurke da timothy weeks dan kasar Australia. A wajen wata jami'ar Amurka da ke Kabul aka sace su inda dukansu biyun suke aiki a matsayin farfososhi. Hadiza Kiya da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To bayan da gwamnatocin jihohin Najeriya suka yi ta rufe cibiyoyin shiryar da kangararru aka shiga fargabar abin da zai biyo bayan sake sakin su cikin al'umma. Hakan ya sa gwamnatocin yin bayanin cewa za su gina irin nasu cibiyoyin inda za a kai waɗanda suka cancanci ci gaba da zama a cikin cibiyoyin don a ci da shiryar da su. Waɗanda kuma suka nuna alamar shiryuwa za a haɗa su da iyalansu. jihar kaduna na ɗaya daga cikin jihohin da ke ɗaukar irin waɗannan matakan isa lawal ikara gare ka a daidai lokacin da wasu al'ummar jihar kaduna ke ci gaba da ciwon baki game da rufe gidajen horar da kangararin da aka yi a faɗin jihar kaduna da kuma wasu sassan wannan ƙasa gwamnatin jihar kaduna ta ce ita ta yi nisa wajen gina irin waɗannan gidaje na horar da kangararru domin maye gurbin waɗanda ta rufe a baya kwamishiniyar ma'aikatar kula da harkokin mata da walwalar al'umma a jihar kaduna hajiya hafsar muhammad baba ce ta yi wa muryar amurka karin haske game da tsarin gwamnati yanzu eh to bayan rufe gidajen gwamnati tana gina nata a kowane shiya shiya amma a shiya tsakiya tana gina guda biyu sannan kuma akwai na kananan yara su ba prison ake kai su kuma bai kamata a kai su irin wannan gidan ba ya kamata a kai su abinda ake kira remand to shi ma ma'aikatar shari'a tana nan ana gina a kowane shiya kaga akwai rumar guda uku kenan yanzu haka ma muna da wa'yansu yara ko da aka tsinto ko kuma wanda suke cikin wannan wahala da sauransu dole ne mu kawo su domin ba za mu iya kai su wurin iyayensu ba saboda irin ciwon da ke jikinsu dole sai sun samu sauki. sai dai kuma duk da kirkirar gidajen horar da kangararrun mallakin gwamnati hajiya hafsar muhammad baba ta ce akwai bukatar masu zaman kansu masu gina amma fa bisa tsari da bin doka. mutanen da muka samu yanzu ina da mutum goma sha uku suna nan a asibitin masu taɓin hankali psychiatric kenan sannan kuma waɗanda muka ga cewa za su iya haɗa su da iyalinsu muna haɗa su da social workers mu suna kai su har su na ƙarshe wanda muka kai shi ne a jiya lahadi mun kai shi a community ɗinsu na yarbawa nan bayarabe ne daga ocean state sannan a ƙididdiga da muka yi gaskiya yawancin waɗanda aka ciro daga waɗannan gidaje yawancin su 'yan Niger State ne akwai 'yan Adama akwai 'yan Maiduguri akwai 'yan Burkina Faso Niger Republic Cameroon duk da akwai kuma duk gaskiya yawancin su duk mun hada su da iyalansu. Musas ce yanzu ku kuna ganin gwamnati za ta iya daukar ɗawainiyar irin waɗannan aiki da ake na irin waɗannan mutane wanda aka ga wajen gidaje nawa a Kaduna kawai. Abin da muke cewa shine gwamnati ita kadai ba za ta iya ba shi yasa ai kaga muke da makarantu na gwamnati muke da masu zaman kansu sannan shi yasa muke da asibiti na gwamnati muke da wanda suke da zaman kansu amma abu da muke cewa dole a bi tsari ba mu ce ba za a iya yin wa'annan gidaje ba a'a idan za a yi dole a bi dokokin gwamnati ba zai yi a ce ka ɗauki mutum ɗari uku ka saka su a gidan da wanda kila mutum ashirin ya kamata su zauna ba sannan banda haka na an gwamu tsasu ga yara ga manya sannan ga mata. maganar rufe gidajen horar da kangararru a sassan kasa musamman dai a jihar kaduna dai ta jawo cece kuce da kuma ra'ayoyi mabambanta. sunana jafaru salisu sakataren layin zaria taxis malaman da suke kula da yaran mutanen suna taimaka ma jama'a kuma gwamnati tarayya ta ce ta rusa yaushe za ta gina nata har sunana Muhammad El Amin El kanani so abin da muke cewa shine a nan yaushe gwamnati za ta gina nasu har ta dauko yaran kangararin nan ko da mai da su je training din su a wajen nan to yanzu an rushe an dawo da su gidajen mutane yan sace sace ya karu yan daba sun karu a rasa ne za a yi da su ya kamata gwamnati ta duba sunana Isa Otaru mu rushewar da aka yi mu addu'a da muke fata Allah sa alheri ne a matsayina na uwa billahi alazim a yadda ni dai a yanzu ba ni da da 'ya'ya a raye ko 'ya'yan da suke hannu na a yanzu 'ya'yan uwana ne ni nake tarbiyyatar da abina saboda na isa da su ne aka bani na amma ba zan ɗauki ɗana in kai shi wani wata duniya wani ƙato ne wanda ake ganin cewa shi ne wai zai iya tarbiyyatar da su wallahi ba zan bayar ba kai da kake a matsayin uban ɗa baka tsaya ka tarbiyyatar da ɗanka bane sai wani ne zai zauna tarbiyyatar maka da ɗanka. isa lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya. zuwa a gaida Isa daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda nan kuma bangarorin siyasa ne ke ta kokarin haɗa kansu gabanin zaɓukan da ke tafe saboda a yi komai cikin lumana. Sulabar ma gare ka. tun a ranar talatar da ta gabata ne bangarorin siyasar kasar ta nijar suka fara fuskantar juna da zumar tantauna hanyoyin kawo ƙarshen kace na can da ke tsakanin su yau shekaru kusan biyu lura da alamun yiwuwar samun fahimta ya sa waɗannan 'yan siyasa a ƙarƙashin shugabancin firaminista birjira fini kiran taron manema labarai a yammacin jiya laraba domin yi wa jama'a bayani a kan wannan yunkuri kamar yadda za a ji daga bakin tsohon firaminista shehu amadu na ƙawancen jam'iyyu masu mulki kowa sani yau watanni yan adawa suna sha ba su yarda ba da yadda za a tafiya wannan zaɓe mai zuwa kundin zaɓe bai dace da su ba waɗansu kuma gyare-gyare ba su dace da su ba yadda ake tafiyar da mulkin bai dace da su ba ba daɗi ba ci gaba gashi dama tashin hankali na tsaro ya dame mu talauci ya dame mu shi sa aka ce yanzu a zo a zamna a tattauna 'yan adawa waɗanda suka ƙauracewa dukkan wani zaman da ya shafi tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe sun gindaya wasu sharuɗa a matsayin wani matakin share fagen soma tattaunawa ahmadu jibo max shine mataimakin shugaban ƙawancen 'yan adawa na FRDDR. ko na zuwa nan sai ndp kullum kun ga sarakai zaune kun ga 'yan krista zaune kun ga jabir zaune sai an kare batu su tashi kuma su kakkaɓe riga su hita ba su gayyi ba ba su ji ba ba a gaya musu ba to wanga na yin shaida shaidan da baya magana muka ce sai an kara shaddu da za su zuwa da kasan waje wanda ke bada kudin su a siyasa su zo su ga abin da ake ciki onu india da union european su ukun ga aka tsaida yanzu haka 'yan hamayya da dama ne ke garkame a gidan yari saboda dalilan siyasa in ci shugabannin 'yan adawa saboda haka suka bukaci a fara su don kawo ƙarshen ƙin yardar da ke tsakaninsu da masu mulki yayin da firayim minista a wannan zama ya ja hankula akan bukatar a dubi barazanar tsaron da nijar ke fuskanta a yau sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To gaida Sulaiman, an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan alfanu ko rashin alfanun kafa hukumar yaƙi da labaran karya ko fake news a Najeriya. Kafin nan a ɗan ji wannan. dare janna shi yayi rana ya dan adam mai wuyan gane hali oh, oh, bil gane hali nuna nama wata ran mutum kai ga kan nuna nama wata ran mutum kai ya kan da dama wata ran mutum kai ga ke da dama eh, o oh, dan adam mai wuya gane hali o oh, o oh, bil adam mai wuya gane hali sha'anin mutum ne ya kan firgita ni lamarin mutum ne ya kan jingida ni lamarin guzani zani sha'anin mutunto ikan bani haushi wata ran mutunto ikan da da damu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamar akwai malami daga Kano muna jinka. Yawwa, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Badama. Yawwa, sunana Badamasi Ali daga nan Rijiyar Lemo Kano. To Badamasi. To magana ta gaskiya an ce daga na gaba ake gane zafin ruwa. Hmm. Kuzan su kansu manyan yawanci zaka ga su suke yin amfani da waɗannan kafafen sadarwa musamman 'yan siyasa wajen isar da sakonninsu ga abokan adawa. Hmm. To kaga ya kamata ya zamana cewar su ɗin ma ya zamana fara yi wa kansu hukunci tukunna doka kafin su yi wa sauran talakawan kasa. amma magana ta gaskiya idan da babu wannan matsala to bana tunanin cewar wa'anda suke zuwa kafafen sadarwar nan suke yin maganganun da ba su dace ba za su ci gaba da yi amma malam badamasi kana ganin a kafa wannan hukumar koko kar a kafa to da alamar dai malam badamasi bai ji mu bari mu je mu jihar niger wa ke kan layi a niger Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ka. To gaskiya mu matsalar mu Najeriya doka za a ce za a kafa doka amma ba za ta dore ba. To amma kana ganin saboda mhm. ci gaba. Na'am, na'am. Amma kana ganin akwai alfanun kafa dokar koko? Dokar tana da amfani mai mahimmancin gaske to amma dokar ce a nan Najeriya ko an kafa ta ba za ta yi aiki ga wanda ainihin ya yada labaran karya sai dai ta tsaya a kan talaka wanda yake bai san bai san sauka ba wanda yake ba zai iya furta wani abun da zai zama tashin hankali a ƙasa ba amma da Allah hukunci za a sa doka sai amfani ga waɗanda yake an san in sun yi magana za ta zama matsala a ƙasa a hukunta su to da dokar ta yi to amma ba za ta yi aiki haka ba. To Malam Ibrahim mun gode da ra'ayinka bari mu je mu jihar Kaduna wake kan layi a Kaduna. ka almasi garba barka da yammaci barka da yammaci eh, mai rediyo suna na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kanunan najeriya haka muna jin ka to barka barka da barka da dawowa hutu muna ma barka kai ma to to alhamdulillah to ka gane ko ka almasi hmm. mu a nan Najeriya idan wannan abin aka ce za a kafa doka hmm. to gaskiya al'amari talaka take tsayawa a kan shi saboda zan kama dan misali kaɗan za ka ga mutum ya je ya saci kuɗi kamar naira miliyan ɗari biyar amma da ya je kotu sai ya furi da yan dubu ɗari sa ko dubu tamanin ko dubu ɗari da hamsin amma talaka sai ya saci akuya kaza ta naira dubu ɗari da hamsin sai ka ga abin an zo an damke shi ya je ya zauna gidan rimo sama da shekara goma da mm. haka irin wannan bangaren kafa wanda doka na magana social media din nan in za a kafa ta domin da gaskiya da gaskiya to abu ne mai matukar muhimmanci domin mutum ne yana da data ta ɗari biyu a ɗaki sai haddasa rikicin da wallahi sai a kone jiha guda ɗaya saboda sakamakon wannan abin da ya yi da <laughs> muna fatan mu da mu da gwamnati fatan alkhairi idan aka ba wannan doka Allah ya sa ta aiki yadda ya kamata na wara to mun gode malam Musa bari mu je mu katsina Katsinan Dukko wake kan layi a Katsina. Salamu alaikum Salisu Haruna ne. To Salisu muna jin ka. Salisu ne nama tisha Fulani. To Malam Salisu muna jin ka. Muna jin ka muna jin muna son mu ji ra'ayinka. Ra'ayina ba na abu da muna magana ne dangane da rihe gidajen mai da aka yi ta malam salisu eh, shine kafa wata hukuma da za ta yaƙi yada labaran karya a najeriya to da alamar eh, wato ba ka tare da mu koko dai baka shirya ka ansa wato wannan tambayar ba koko ka gabatar da ra'ayinka kan wannan maudu'in ba to kamar yadda muka ce wa alaikum salam sunana Ahmad Usman daga Rinjin Gani karamar hukumar Toro. To muna jin ka daga Bauchi kenan muna jin ka. Eh daga Bauchi jihar Bauchi. Mm. Ah, wannan maudu'i da ke gaskiyar magana kamar yadda malam wane ne mai rijiyo da rikoda na Kaduna. Mm. Yake faɗi game da maganan talaka. Mm. Shi dai duk dokan da za a sa a ƙasar nan a Najeriya gaskiyar magana shine. Shine takan kare ne akan talaka. sai dai mai hannu da shuni gaskiya duk abun da aka yi ba a hukunta su iya duk abun da aka sa a talaka yake karewa tare da fatan gwamnatocin najeriya su gyara saboda talaka shi ma idan samu sabida to mun gode har yanzu muna koko bari mu koma kaduna wake kan layi a kaduna to bayan kalmar shi garba barka da lasariya ka mutala sunana murtala ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya To muna ansa muna jin ka. To ka ga mu a kullum abin da nake faɗa ita wannan gwamnati a tamu dinnan nan lalle mun ci ta ci gajiyan ita wannan social media. a wancan lokacin suka dinga tsorata ita eh, gwamnatin da ta gabata ta yanar gizo can sun yi arin gizon kuri'a can sun har dai suka firgita pdp su suka samu suka ɗara mulki to abin da mutane ke gani kamar za su yi amfani da wani dama ne su ƙara sa kwaɗo a bakunan mutane na faɗa albarkacin baki ai shi duk abin da ka sani ba wani abu wanda ba an bi shi ana iya biya shi zama ba kyau mu abin da nake gaya musu tun da ana iya gano wanda suka yi wani albarkacin baki ko kage sai a kawo irin wa'annan ba ma sai an zo ana cewa za a sa doka ba kawai dama akwai doka wanda mun sani in wani ya ci ma mutunci ko ci ka ko a zahiri ne za a kai shi kota a kwatan ma ta amma mu muna kan wannan zai zo wani takura mu yan jaridu ne da mu masu faɗan albarkacin baki wanda kundin tsarin mulki sashi na talatin da tara ba mu yancin faɗan albarkacin baki ya kamata su ƙara tunani ko rafi su bari sai an kafa wata gwamnati na gaba kafin ba ka gaskiya za a ce suna so su hana faɗa albarkacin baki ne da fata za ku tashi lafiya. To Malam Murtala baka ganin da ike wannan dokar za a kafa ne ta yaƙi masu yada labaran ƙarya ba kowane mai yada kowane bayani ba. matsawon mutum ya yada mm, ci gaba mafi yawanci su jami'an da za a kafa kasan shi mafi yawancin jami'an roko ko hukumomi na najeriya ba mu ce duka ba idan ka ce ya tsaya bakin boda ina ga ya tsallaka har gaba da bakin layi to ya tsallaka layin ya kara tsallaka wani layi to Allah shi ba zai tsaya inda za a tsaye da shi ba Allah shi kyauta mun gode mutala to daga najeriya bari mu ketara jamhuriyar Nijar wake kan layi a Nijar. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. kuma malam alina daga dogon nuti a cikin jamhuriyar nijar to malam albarka da to barka ka dai abinda an ra'ayi na bisa ga ka sadar wanda da aka samu labari ya ƙarya ti hmm. ya kamata aka doka duk wanda wani labari wanda an na ƙarya hmm. an kinin suka haka na aimai hukunci ne ka ba kamata buka yan siyasa waɗanda ka taimu mutane shi abinda yan siyasa bai ba sa gona ta wuce harkar wazarcin ga kayansa ya ba ta mutum suna na gode mu da amurka ina ma mala daga dogon nuti a horin nijar. To mun gode sosai daga Nijar bari mu koma sakkwatan shehu ake kan layi a sakkwato. bayan ka almasi galaba kana magana da Kabiru Abubakar Fulani ya shagaru shagarar local government Sokoto su tare da Najeriya. To Malam Kabiru muna jin ka. To gaskiya ni ga wannan ra'ayi nawa yana ganin gwamnati da kuma waɗanda ka samar da shafukan yanar gizo da sauran ainihin jami'an tsaro suna ainihin jan kafa game da kamar hukunta waɗanda ke irin wannan cin zarafin na al'umma to ya kamata a ce akwai doka wadda yake sahihiya ta kowa ya san da ita da zarar ka ci zarafin wani ta facebook ko ta whatsapp da dai sauransu to akwai hukuncin da za a yi maka wannan shine zai kawo karshen wannan cin zarafin da ake yawan mutane da fatan za a tashi lafiya mai magana ka zira baka bala ya aiki shagarar lokar gwamnati ta tare najeriya To mun gode Malam Kabiru da wannan ra'ayin naka muka kawo ƙarshen wannan babin da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. To ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kofin duniya na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da ke wakana halin yanzu a ƙasar Brazil inda ƙasar Faransa ta karkare ƙasar Spain ko Espanya a ranar jiya a wasannin kwata final ko kardo final da ci shida da ɗaya. Faransa za ta kara da Brazil mai masaukin baki da ta yi waje da Italiya a yau dinnan talata da ci biyu da nema ita ko ƙasar Holland ko ba a wannan gasar kasar ta sharbike kasar paraguay da ci hudu da daya yayin da mexico ta lakume koriya ta kudu da ci daya mai ban haushi mm, kenan holland da kofe ba za ta goga da kasar mexico ko mexico yayin da kasar faransa ko kuma france za ta kara da brazil a wasannin kusa da na ƙarshe a ci gaba da wannan wasan na kofin duniya na matasa maza 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na wannan shekara ta 2019 a yau talata ne hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko caf ta hidda jadawalin rukunna guda hudu na gasar na wannan shekara ta 2019 inda rukunin a fc nuwadibu za ta goga da rangers fc da pyramid fc da al masri fc sai kuma rukunin b bid west wits za ta kara da el nasir da joliba athletic club ta bamako sai kuma oroya fc ta kasar guinea a rukunin c rs berkan za ta kara da dc motema ta kasar republic democratic congo sai zanako fc da ezaye fc a rukunin d akwai fc san pedro da hasaniya us agadir sai enimba fc ta nigeria da paradu ac ita ko hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta dakatar da jamar emil tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar tanzania ta ci tararsa da euro dubu dari hudu da hamsin da biyar da dari bakwai kenan miliyon dari biyu da tasa'in da takwas da jika dari bakwai da hamsin da biyu da dala dari uku da sitin da uku na sefa haka ma an tsaida shi har tsawon shekaru goma ba zai sake shiga harkokin wasannin kwallon kafa ba saboda yin sama da faɗi da tallafin kuɗi da hukumar kwallon kwallon kafa FIFA da kuma wanda hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ko kuma CAF soka baiwa hukumar kwallon kafa ta kasar Tanzania domin haɓaka wasan kwallon kafa a wannan kasar haka ma da kudaden da hukumar kwallon kafa ta kasar Tanzania ta bashi domin ya ƙara bunƙasa wasannin kwallon kafa kasar tsakanin shekaru na 2013 da shekaru na 2017 Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashi sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To a gaishe ka ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaice. Ƙasashen Faransa da Jamus da Birtaniya da kuma tarayyar Turai sun ce suna da matukar damuwa akan ayyukan Iran na sarrafa uranium a baya-bayan nan da kuma abin da suka kira ci gaba da yin watsi da nauyin da ya rataya a wuyan Iran din a karkashin yarjejeniyar shekara 2015 game da shirin nukiliyar kasar. A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar a jiya Litinin, ministocin harkokin wajen ƙasashen sun yi kira ga Iran akan ta canza duk matakan da ta ɗauka da suka sabawa matakan da aka amince da su a yarjejeniyar wadda takaita ayyukan nukiliyan Iran da ita kuma Iran ɗin a sassauta mata takunkumin da Amurka ta sanya mata. Ƙasar Iran ta sake fara ayyukan sarrafa sinadarin uranium a cibiyar Fordo da ke ƙasar, ta kuma zarta adadin da ya kamata ta sarrafa da kuma yawan sinadarin da ta riga ta sarrafa da aka ba ta izinin ta tara. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce za a iya sauya matakan in har sauran ƙasashen da suka sanya hannu a yarjejeniyar za su taimaka wa Iran don kaucewa takunkumin da Amurka ta sanya mata. 'yan republican masu goyon bayan shugaban amurka donald trump sun tashi tsaye suna shirin su kare shugaban yayin da 'yan majalisar tarayyar kasar ke shirin fara sauraron bahasin jami'ai a bainar jama'a kan yayyuwar tsige trump wanda za a fara gobe laraba jami'an gwamnatin trump na shirye-shirye don sa'o'i da za a kwashe ana sauraron bayanai daga wasu jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka wato william taylor babban jami'in diplomasiyyar amurka a ukraine To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma gobe.